Wanda yake da tabbas a addinin shi shine wa wanda ya runguma manzan Allah shi yana da tabbas bai yi daidai da kantafi ba kaga kantafi bahaushe haushe ce masomin asara to duk wanda kake bi ko kafa wala ne in ka san wala wani kifi ne mai san tsintsiya in ka kama shi kaka ce ka kama da ya juya zai wuce kana cewa ka kama amma ya riga ya yi nisa shine ka kama kafar wala gashi nan hammamu dan munabbihin ya ce haza ma haddasana abu hurairata radiyallahu anhu an rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi sallama waɗannan su ne hadisan da malamin mu abu huraira ya karantar da mu fa zakara ahaditha hammamu dan munabbih ya faɗi hadisai da yawa min ha daga ciki ya ce wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama malamin mu abu huraira kuma ya ce manzon Allah ya ce inna adna maqa'adi ahadikum min aljanna mafi kankantar matsayi ko mazaunin ɗaya daga cikin cikinku a aljanna ku ji mafi karancin daraja to second third class kenan ko ko pass pass kenan ya yi pass ne kawai digirin da ƙyar ya sha to mafi karancin daraja ɗayan ku a aljanna an ya kula lahu tamanna shine wanda za a ce mishi yi buri fa ya tamanna ya ta buri wa ya tamanna ya ta buri fa ya kulu lahu hal tamannait a ce har ka gama burin kenan fa ya kulu na'am ya ce yi eh. fa ya kulu lahu sai Allah ya ce da shi fa inna laka ma tamannaita wa mislahu ma'ahu duk abin da ka burata an baka kuma an haɗa maka tare da shi ka saurari wani mawaƙi tun a nan duniya shi yake kwatanta wai ina ma duniya za ta zo mishi haka ya ce lam Lishai an li miluhu. Tarakta taraktani ashabu duniya bila amali ya ce kai allah na gode alherinka ya allah ya sa a nan duniya duk abin da nake bukata na buri ka gama biya min da shi don haka gashi yau ina rayuwa a duniya ba ni da wani buri wani mawaƙi ne yake yaban allah da wannan ko to tun a nan duniya kenan to a lahira nan ne ranar cika buri don bari ka ji duk sanda za a cika maka burin ka gobe kuma kana da buri ko ba biya maka ba to a nan duniya ba wanda zai iya maka haka ba bukata ka kaje hajji ba ran da ka da sai ka samu matarka ta haihu ba rago kaga za ka sake tafiya maula haka ne to a lahira ba haka duka matsalolinka ne gaba daya cumulatively ka gabatar da su a biya maka shi kenan har abada ba za ka sake buri ba ka ji haka eh sai a ce to ninki goma ninki goma ka je wannan annabi ya ce shine mafi kasan daraja a aljanna me kake tunani wanda ya samu first class me kake mai tunani wanda ya samu second class me kake tunani wanda ya samu credit me kake tunani ka saboda haka jama'a aljanna dinnan muna bukatar tafa da gaske muke ya Allah da gaske muke ka ba mu aljanna muna so ya Allah Allah madaukakin sarki ya taimaka wannan hadisin muslim kadai ya ruwaito shi bukhari bai ruwaito shi ba amma banda muslim an samu imamu ahmad da abu awana sun ruwaito shi a cikin littafansa almasanid abu nu'aimin a cikin littafin almustakhraj muslim ya ce wa haddathani suwaid ibn sa'idin qala haddathani hafs ibn maisara an zaid ibn aslama an ata ibn yasarin an abi sa'id al an عن أبي سعيد الخدري أن ناسا من زم في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قالوا يا رسول الله صحابي سعيد يجي wasu mutane sahabbai kenan a zamanin manzon Allah suka zo suka ce ya manzon Allah hal nara rabbana yawmal qiyama za mu ga ubangijinmu kuwa a ranar alkiyama qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallam sai manzon Allah ya ce na'am kwarai da gaske kala sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama a cikin wata nuska ta musulmi sai ya ce na'am hal tudarruna a cikin wannan riwaya sai ya ce na'am kala hal na fi ru'yati shamsi bidh-dhahirati sahawan yanzu rana in ta fito lokacin garji ina fatan kun san lokacin garji shine daga lokacin da ta take zuwa sanda ta zawali kaɗan yake kira garji daga nan aka samo sunan azahar azahira azahar garji kenan da hausa laisa ma'aha sahabun rana idan ta kai garji babu jido tsakaninku da ita kuna jin kuna turere ne ganinta wa hal na fi ru'yatil qamar lailatal badri sahwan wata idan ya kai daren sha hudu ya zama dodar ya zama tangaran ba wani judo tsakaninku da shi laisa fiha sahabun babu wani jido a cikin wata riwaya laisa fihi a cikin wata nuska ta muslim kalula la ya rasulallah sahabbai suka ce ya manzan allah qala sai manzon Allah ya ce ma tudarruna fi ta baraka wa ta'ala yau qiyama to haka a ranar alkiyama ba za ku yi gogoliyo ba ba za ku yi cinciruddo ba ba za ku yi turereniya wajen ganin Allah maɗaukakin sarki ba kun ji wannan hadisin ya fassara mana babin da malam ya kulla dangane da yaya za a ga Allah za a ga Allah cikin turmutsitsi ne a'a za a ga allah ne kowa yana kwance a natse kana cikin gidan aljanna daga kanka kaɗai za ka yi ka gan shi kamar yadda a nan duniya kana zaune a gidanka kawai daga kai za ka yi ba za ka ce wane ka kare mini ba wane rumfar da kai ta kare mini wane kwano da ka buga ya kare mini ko ina kake za ka ga allah dodar kamar yadda kake ganin wata illa kama tudarru na fi ru'yati ahadihima sai manzan Allah ya ce sai dai in kuna ya wajen ganin ɗaya daga cikin rana ko wata to in kuna ya to nan ma za ku yi to ko ba a turereniya ganin rana ko wata idza kana yawmul qiyama azzana mu'azzinun idan ranar kiyama ta yi sai Allah maɗaukakin sarki ya sa mai shela ya yi shela liyattabi kullu ummatin ma kanat ta'budu jama'a kun ji shelar bi kullu ummatin ma kanat ta'budu kowace al'umma ta tashi ta bi abin da take bautawa fala yabqa ahadun kana ya'budu ghayra Allah subhanahu min al-asnami wal ansabi illa yatasaqatuna fin nari duk masu bautar wani abu wanda ba Allah ba mai tsarki da ɗaukaka waɗanda suke bautar al-asnam gumaka na katako wal ansab da gumaka na duwatsu shine kawai bambanci gunki na katako ko gunki na ice shine wannan sunan in ɗaya ya zo kawai shikenan yana wakiltar biyu in kuma biyun sun zo shikenan to sai ka fassara haka an fahimci wannan da kyau illa ya ta tona duk masu bautar wani gunki ko duk wani abu da ka kafa ina wanda ya kafa ƙahon rago a ƙofar gidan shi ya sa laya shine nashi ansab din shine nashi gunkin duk wanda yake bautar wani abu manzan Allah ya ce sai a ce tashi illa ya ta sai a gansa suna ta afkawa cikin wuta ɗaya bayan ɗaya hatta idza lam yabqa illa man kana ya abudullaha min barrin wa fajirin waɗanda za su rage a dandalin kiyama kaɗai su ne masu bauta Allah su kuma dama a nan duniya masu bauta Allah a haɗa ake akwai mutanen kirki akwai na banza haka ake ko sai allah ya basu tukuna dai a ci gaba wa gubbari halil kitabi da wasu 'yan tsiraru daga cikin kiristoci da yahudawa su ma sai a basu fayudu al yahud kun ga yanzu waɗanda suka rage su ne waɗanda ke danganta kansu zuwa ga allah yahudawa suna danganta kansu zuwa ga allah amma sun yi corrupting addinin sun gurɓata shi zaka zo ka ji kiristoci suna danganta kansu ga allah musulmi na danganta kansu ga allah nagari da na banza ko to su kaɗai za a bari amma arna baƙaƙe masu bautar gumaka su gaba ɗaya sun gama afka wuta an gama da su ɗiban farko an fahimta jama'a sai a kira yahudawa fa yuqalu lahum a ce da su ya ku yahuda ma kuntum Abudu? me kuke bautawa ne qalu sai su ce kunna na abudu uzair ibn allah uzairu dan allah muke bautawa kun san ranar lahira ba a ƙarya duk wata karya a nan ake amma a can za su faɗi gaskiya uzairu wani malami ne daga cikinsu sai ya haddace attaura gaba ɗayanta a cikinsu kuma hadda attaura gaba ɗaya yana da wahala sai ya yi tafiya da ya yi tafiya sai ya zo ya samu garin baitul maqadis aka ce lokacin bukta nasar ya zo ya yaƙi kiristoci bukta nasar kuma wani mugun ba ma guje ne da ya zo ya sami kiristoci ya kashe su kaf sai ya rusa garin gaba ɗaya duk wata bishiya sai da ya kwantar da ita duk wani gini sai garin gaba ɗaya ya collapse ba wani abu a tsaye da uzairu ya zo wucewa sai yana mamaki yana cewa an na yi huyi hazihil an na yi huyi hazihil karya ba da mauta wannan alkarya haka allah ya da wannan alkarya eh, wannan alkarya ai ta mutu kuma ba yadda za ta tashi wannan gari ya mutu ina allah zai raya wannan gari fa amatahu allah mi'ata amin yana faɗin wannan magana sai allah ya ɗauki ran shi nan take shekara ɗari sun ma ba'asahu bayan shekara ɗari sai allah ya tayar da shi da allah ya tayar da shi ya kalli jakin shi ya ga ya diddige sai allah ya fara nuna mishi kudura sai ya duba abincin shi sai ga kuma abincin yana tiriri sai abubuwan suka rikita mishi kwakwalwa sai ce yana ganin deto ko wuni guda ya yi sai kuma aka ce sai ga rana ma bata faɗi ba sai ce ashe ma bai wuni ba aka sa jakin shi ya haɗu komai da komai sai ga gagarin nan allah ya mai haka ne kawai dan ya jefa wa allah magana ya ce anna yuhuyi hazihi da mauti yaya allah zai iya tayar da wannan garin shine allah ya kashe shi ya tada garin to da ya tafi garinsu sai abubuwan mamaki suka faru a rayuwar shi na ɗaya ya baro garin aka ce bai wuce shekara hamsin ba matar shi tana da ciki yanzu matar ta haihu kun ga ɗan yanzu shekara shi ɗari shi kuma uban ya koma shekara shi hamsin hmm. haka yake shekara shi hamsin ya mutu da ya dawo zai ci gaba ne shekarar shi hamsin dan kuma fa yanzu shekarar shi nawa ɗari shi yasa wata ran za su yi maka tambaya su ce maka a tarihi waye girma uban shi a shekaru sai ka ce uzairu ko kun fahimta jama'a to sai aka fara mamaki ana to can uzairu sai ya tara su yana wa'azi sai aka ji yana karanta a taura da ka cikinsu kuma ba wanda ya iya karatun a taura da ka sai suka ce kai wannan dan allah ne kawai kun ji asalin tarihin da yahudawa suka ɗiyantar da shi ga allah sai suka ce muna bauta uzairu ne dan allah fayuqalu sai a ce da su kazabtum ƙarya kuke mattakhadallahu min sahibatin da allah yake bai da mata wala waladin allah bai da ɗa fama za ta bugun me kuke nema da kuke cewa allah yana da mata yana da ɗa me kuke nema yaya kuna jin yunwa me kuke ji kuna bukatar wani abu kalu sai su ce a tishna ya rabbana fasqina ya Allah muna cikin kishirwa ka shayar da mu fayusharu ilaihim sai a nuna musu kishi kuke ji eh to ga wutar jahannama can hmm. haka wutar jahannama ga ta can ku tafi ku tafi ala taridun ba za ku gangara ba ba za ku shiga ba fayuhsharuna ila nari sai a kaɗa su wuta ka annaha sarabun sai su hangi wuta kamar kawalwalniya kawalwalniya kai ɗan zamani ita ce in kana tafa nesa sai ka hangi kwalta sai ga kamar ruwa ce ko to duk matafiyi in yana tafiya a daji in ya hangi fako sai ga fakon yana sheƙin ruwa gashi yana jin kishi sai su hangi wutar jahannama kamar sarab sai su hange ta a matsayin kawalwalniya kun ga ga kishi ruwa suna ji ko sai su tafi Ya ba'adu ha ba'adan. wutar jahannama kuma tana cin junanta fayata saƙa fin finnari. sai su ta afkawa cikin ta thumma du'an nasara sannan sai a kira nazarians nasara kiristoci ina fata an gane fayuqalu sai a ce da su ma kuntum abudu me kuke bautawa Ƙalu, kunna na abudul masih ibn allah su kuma sai su ce almasihu dan Allah muke bautawa wannan kan ba bukata wani abu kasha jinsu suna cewa almasihu dan Allah God the Father God the Son God the Holy Spirit masu wannan aƙidar yan Trinity of God duk wannan dangantawa ce zuwa ga wasu ba dukkan kiristoci ne ke da wannan aƙidar ba kamar yadda waccan aƙida ma ba dukkan yahudawa ba ne amma a babin aƙida in wasu suka aƙidantu da aƙida ko ana iya danganta ta mutulakan ga masu bin wannan addini na haka sai ka ce kiristoci masu cewa allah uku kiristoci masu cewa allah yana daɗa. ita ce aƙidar sonship the doctrine of sonship the doctrine of trinity masu wannan aƙidar ثم يدعى النصارى فيقال لهم ما كنتم تعبدون قالوا كنا نعبد المسيح ابن الله فيقال لهم كذبتم ياتي قريا كوكي ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد الله بي تبا دوكان وتا مace ta zama tashi ko wani da ba fayuqalu lahum sai a ce ma tabghun ta za kiristoci mai kuke so fa yaquluna sai su ce atishna ya rabbana fasqina Allah muna jin ne ka shayar da mu kala fa yusharu alaihim ilaihim sai zan Allah ya ce sai a musu nuni ala ridun to bismillah mana ku gangara ba kishi kuke ji ba fa na ila jahannam sai a kada su wutar jahannama ka annaha sarabun sai su ganta kamar kawalwalniya dan haka kun ga sai su tafi suna doki ko yahtimu ba'daha ba'dan wutar jahannama kuma taci taci tana cin junanta tana raraka junanta fayyata ta tasaqatuna fin nari sai su ta afkawa a wuta ina masu cewa a nan duniya mu daina cewa kiristoci yan wuta ne don wai ba mu je lahira mun gani ba karya kake zindiki arna. tunda manzon Allah ya ce yan wuta ne yan wuta ne Sau da haka duk wanda ya mutu akan addinin christianity dan wuta ne ko shakka ba ma yi na haka awwalawo yana wuta na mandi azikiwe yana wuta oransi mai kada yana wuta duka eh, yakowa eh, yakowa yana wuta shi tun daga nan duniya ma ka je intanet tun daga nan duniya za ga wutan ma tana cin shi yakowa yana wuta sai ka yadda da wannan tukuna fa za ka zama musulmi in baka yadda da wannan bako, wallahi kai ba musulmi ba ne kai kafiri ne saboda haka ku kiyaye ina masu helen mandela wai ya yi wa humanity kaza duk abin da kai wa humanity no matter how humanitarian you are wallahi idan baka faɗi la ilaha illallah ba wuta zaka manzo Allah yana hira da matar shi Aisha wata ran sai ya ce Abu ragal yana wuta sai aisha ta ce abu ragal ya manzo Allah an ce mana dattijan yana ta tara kuɗi ya ta dakfa abinci ne wa alhazai sadaka sai manzo Allah ya ce haka ne amma bai taba cewa Allah na tuba ba har ya mutu duk abin da yake yi shi kafiri ne saboda haka duk wani kafiri da ya mutu sai ka yadda dan wuta ne in ba haka ba kai za ka shiga wuta saboda haka siyasa ba hauka ba ce siyasa ba hauka ba ce saboda siyasa tana turli a kanka kai ta maganganu na kafirci bayan shekara hudu an sauke ka ka je ka talauce ka tsiyace kuma ba ka tare da allah 1979 muna matasa ake siyasa yau ina gwarazan siyasar je kaka ga alhaji shehu shagari ya zama dattijo yanzu an aje shi ya zama statesman shi tashi ta yi nisa ma ya kawo yanzu ina gwamnonin shi ina shehu kan giwa ina ta tare ali ina professor ambrose ali duk suna ina abubakar ta tare ali gwamnan bauchi abubakar barde gwamnan gongola yana dab da rasuwa jama'a sai an je tashan mota garinsu an tsai da mota sai a yi mishi hajizi a tsare eh, sit din farko sai mota ta kusa cika sai a ruga a guje sai a ɗauko shi a caɓa sai a kawo shi amma 1980 ana labaran duniya rediyo najeriya kaduna da wahala ba faɗi waɗannan gwamnonin guda hudu zuwa biyar ba da wahala ka ji abubakar ta tare ali bauchi solomon la plateau gongola abubakar barde sakkwato shehu kan giwa da wahala baka ji an faɗe su ba shahararrun gwamnoni ne amma ina tabbatar maka waɗannan gwamnonin kap in ka cire solomon la wallahi sun su cikin basu da komai ne professor ambrose ali ekpoma ne garinsu gashi nan in ka fito daga benin city na yo wata tafiya na zo dare min na kwana a garin mun waye gari ranar lahadi an tare giyar ana wani biki ba za a fita ba motar mu ta tsaya daidai wani coci ana yawo ana neman mishi taimako ne professor ambrose ali he was a medical doctor he was a medical professor medicine ya karanta likita ne shi a likitan ma farfesa ne a likitan amma rashin lafiya ta kama shi kudin magani sai da aka zo da gwangwani ana neman taimako a coci shehu kan giwa ya duro ne da wuya doki ya karya shi ya mutu ina, ranar ka kaɓata rayuwarka saboda siyasa kai ta maganganun kafirci a nan jihar kaduna 1987 march 1987 aka yi crisis na kafancan me ya faru gwamnanmu na wannan lokacin fitowa ya ce ya ji kunya ya yi nadama da ya fito daga cikin musulmi yanzu ka je ka gani a layin gidan shi fitowa yake yana jiran wani ma ya zo a yi hira ba wanda zai zo yana nan gidan shi a kaduna lokacin na zo sai in tsaya mu gaisa ba odile ba a kofar gida yana zaune ce ran kai daɗe suna na albani ah, <laughs> a ba addini ba addila shine ba addini ba kuɗi shikenan saboda haka duk halin da ake ciki ka yi ƙoƙari ka riƙe wuta game da addininka no compromise amma ya zama ku ne kawai kuke kalmomin kafirci su ba sa yadda suna kalmomin da za a yi watsi da su a cikin jama'arsu kullum suna asoshetin kansu ne da mutanensu da addininsu ko kuma kullum kuna disassociating kanku daga mutanenku daga addininku saboda me wai an buga muku kai an ce wai ku yi rantsuwa wai ba ruwanku da addini saboda haka duk wanda ya mutu yana bin christianity wuta zai je kuma yana wuta kuma ka daina shakka haka Allah ya kiyaye sai a cewa kiristoci karya kuke Allah bai daɗa a watsa su wuta hatta idza lam yabqa illa man kana ya abudullah ta'ala min barrin wa fajiri duk sai a tsintsince kiristocin ma da yahuda an tsince su sun yi wuta ko saura musulmi musulmi kuma dama ana haɗa ne da na gari da na banza eh wataran a yi sallah wataran ba a yi ba abubuwa ga sunan mawaƙi ya ce yan gaskiyar su kaɗan ce yasa ba sa son shiga su fito masallaci kuma su je su ɗan tsotsi giya ya ce a sha ruwa ba laifi ba ne irin musulmin kenan wai atahum rabbul alamin subhanahu wa ta'ala fi adna suratin min allati ra'awhu fiha sai Allah ya shigo wata sura Allah ubangijin halitta sai ya shigo wata sura ƙasa da surar da suka ganshi a cikinta qala sai Allah ya ce fama tantazirun a cikin wata nuska ta sahihi muslim fama za tantazirun me kuke saurare ne ya ku musulmi tatba'u kullu ummatin ma kanat ta'budu kowace al'umma ta bi abin da take bautawa qalu ya rabbana bari ku ji kalmar da musulmi za su faɗi su ce ya ubangijinmu kanan nasa fi duniya a duniya fa mun rabu da mutane saboda me suna shan giya suna zina suna caca suna sata suna ta'addanci duk muka rabu daga cikinsu muka fita saboda ba ma so su gurɓata mu afqara ma kunna ilaihi amma fa muna da tsananin buƙatarsu so da haka ina masu sabawa Allah da nufin cewa to ya na iya ina ce ba zan yi wannan sana'a ba to ya zan ci abinci to in ban yi kaza ba ina zan rayu Ka ji muminai ne nan a gaban aljanna da wutar jahannama ne Allah ya ce ba na ce kowa ya bi abin da ke bautawa bai mai kuka tsaya yi suna so su ce mishi ne to ai mu kai ne ubangijinmu a duniya mun rabu da mutane muna da bukatar su in mun zauna za mu samu kwangila za mu samu jali za mu samu kaza za mu samu kaza amma muka rabu da mutane afqara ma kunna ilaihi muna da tsananin bukatar su walam nusahibhum muka ki zama da su muka ki abota da su muka ki mu'amala da su fa yaqulu sai Allah ya ce ana rabbukum gaskiya ne ni ne ubangijinku fa na sai su ce na'udhu billahi minka Allah ya tsare mu daga gare ka saboda ya bayyana da surar da ba ita suka sani ba la nushriku billahi shai'a ba za mu haɗa Allah da kowa ba in muka yadda kai ne Allah kuma ba surar ka ce ta Allah da muka sani ba to mun yi shirka marratai ne au salasa za su faɗa ka so biyu ko so uku hatta inna ba'dahum la yakadu an yankali ba. har wasu ma su yi yunkurin su yi fushi su bar gurin fa kulu sai Allah ya ce hal bainakum wa bainahu aya to kuna da alamar da kuke iya gane Allahn ku na hakika fa hu minha kuna sanin kuna iya sanin shi da wannan alama biha fa hu biha kuna da alamar da kuke iya gane Allah da ita tunda yanzu kun ce ba ni ne Allah ba fa yaquluna na'am sai ce kwarai da gaske fa yukshafu an sakin sai Allah ya yi ƙaurin shi hadisu saq wannan hadisi ingantacce ne fa shafu an saqin abin da yake nufi sai Allah ya buɗe ƙwaurin shi ba wai abin da mutane suke fassarawa da aka samo wasu fassarori masu rauni aka danganta su zuwa ga sahabbai irin su ibnu abbasin cewa ma'ana fa shafu an saqin shine mai wai tsananin wahala tsananin jajircewa tsananin dagewa a'a ko ta kusa ko ta nesa a logance ko a isnadance wannan wurin baya ɗauka haka allah ne zai buɗe ƙwaurin shi da kanshi da haka imam bukhari ya kawo wannan hadisin a cikin kitabu tafsir ya yi fage da waccan aya sannan ya biyo baya da tafsiri mafi girman malaman da suka fassara wannan aya fassara ta gaskiya shine al'imamun shaukani a cikin littafin shi ainihin wato abin nan menene yake da suna fathul qadir wannan littafin ka zo ka ɗauke shi gashi a cikin wannan mujalladin na biyar fathul qadir imamu shaukani da ya zo sai ya ce hold it ya ce ba wani bata lokaci kar ku bata mana lokaci ya ce aula ma fusira alqur'anu alqur'an aula ma fusira bihil qur'anu as-sunna ya ce ƙur'ani ya ce mana yau mai yi kushafu an saƙin hadisi ya ce mana ya shifu rabbuna an saƙihi ya ce don haka ba ma buƙatar wata fassara wannan ta ishe Allah ya ce ranar da za a yaye ƙwauri to wace rana ce ita ce ranar kiyama waye zai yaye ƙwauri manzan Allah ya ce Rabbu rabbuna an saƙihi ubangijinmu zai buɗe ƙwaurin shi na haka za mu zo sai mun zo karatu na gaba zan tsaya zan tattauna mana wannan matsala sosai don matsala ce insha Allah wadda 'yan bidi'a sun kawo rudani a cikin bidi'a su amma mu ahli suna kamar yadda ne ishara da zuba mu cikin rudani kun ga waɗannan littafan gasu akan haka malamai suka rubuta su ga wannan na farko almanharun raq fi takhriji ma ani sahabati wa tabi'ina fi tafsiri yawma yukshafu an sakin wa ibtalu da'awa ikhtilafihim fiha wa bidhailihi ar-raddul mathali ala sabuni wal salimu ibn idin hilali as-salafi abu usama na biyu sifatu saq lillahi ta'ala baina isbati salafi wa ta'til khalaf gashi malam muhammad musa nasar profesa ne alaramma ne na uku dangane da ƙa'idojin da ake sanin ya ake fassara irin waɗannan ayoyin da hadisai ka karanta wannan littafi manhaju wa dirasatun li ayatil asma'i was sifat li fadil muhammadin al-amini shankiti waɗannan littafan karka yadda baka karanta su ba a matsayinka na ɗalibin ilimi na haka kamar yadda nake cewa duk inda ka ji rudani ko ba bangaren mu ba ne. amma an sa kawo rudani mukan ba da ansa ne saboda wasu suna ruda wasu daga cikinmu saboda sun fi mu yawa batattu eh, sun fi mu yawa wannan ita ce gaskiya wa in tuti aksara man fil ardi su suke da karfin gidajen rediyo da jaridu ina ce media mu this is our only media this is the only medium we communicate to the general public nan ne kawai muke yin wa'azi ba mu da gidan rediyo ba mu da gidan talabijin ba za a sa karatuttukan mu ba but we have the power to communicate to the entire world through the internet don haka duk abin da muka yi sai mu je sai mu harba shi a internet sannan mu kawo hujjoji mu kawo dalilai hatta waɗanda ke cewa kansu ahli sunna an sun zo suna tafsirai da watan azumi ba sa bayani na ilimi a tafsiransu kisoshi suke bayawa kawai labarai suke bayawa shirme da hayaniya da rudu kawai suke yi ko kun fahimta jama'a amma ta hakikin matsaloli a ilimi fa fasin lokacin da za su yi karatu amma yana da lokacin da zai sa zobe da tabarau da agogo da kaza da kaza da kaza da kaza amma bai da lokacin da zai je karanta waɗannan littafan balle zo ya gaya wa mutane tafsirin alkur'ani kuma ba za ka yi shi ba sai ka bincike alkur'ani sai ka bincike hadisai sai ka bincike maganganun malamai sai ka tace hadisan sun inganta ko ba su inganta ba sai ka natsu kuma ba zai yi wa gudu da su wai ba ba zai yiwu kana yin waɗannan abubuwan kuma kullum kana wurin teloli za a ɗinka maka riga kuna rikici da mai kwaɗo da linzami ya sa maka yalan zare ba zai yiwu ba ba zai yiwu ba wallahi ba zai yiwu ba Allah maɗaukakin sarki kiyaye don haka gashi nan kuna da alamar da za ku gane Allah da ita fa shafa an saƙin sai Allah ya yi ƙaurin shi fala yabqa man kana yasjudu lillahi min tilqa'i nafsihi duk wanda ya kasance wa Allah sujuda saboda Allah yake sujuda da kanshi illa azina Allahu lahu bisujud sai Allah ya mai izinin ya iya sujuda to kaga wannan fassara ita ce take daidai domin aka ce ma'anar yukshafu an saƙin wai abin da ake nufi nuna alamar wahala jajircewa to alamar wahala jajircewa kuma sai ta sa su sujuda a dama su suka ce suna so su ga alama kuna da alama sai suka ce eh to wace alama ce sai Allah ya buɗe ƙwaurin shi to yanzu suna ganin ƙaurin Allah sai suka shaida me yasa saboda a nan duniya an karanta musu a cikin ƙur'ani an karanta musu a cikin hadisi sun yadda Allah yana da siffa daga cikin siffofin Allah akwai asaq dan haka asaqu siffa ce daga cikin siffofin Allah ba halitta ce daga cikin halittun Allah ba siffa Allah ce wadda take lazima ga zatin shi dole ka yadda da ita kuma ka karanta ta kuma ka fassara ta haka kuma ka danganta ta ga Allah amma dole ne kuma ka sani da cewa ba za ka iya kwatanta ya ƙaurin yake ba saboda ƙur'ani bai kwatanta ba hadisi bai kwatanta ba ka tsaya inda ƙur'ani ya kwatanta ka tsaya inda hadisi ya fassara so da haka Allah na buɗe ƙaurin shi duk wanda ya saba yin sujuda tsakanin shi da Allah a duniya ko in ya ga ƙwaurin Allah sai ya faɗi sujuda wala ya man kana yasjudu tiqa'an wa riya'an wanda kuwa ya kasance dama yana sujuda ne saboda ya samu wata kariya ya samu wata fakiya ya yi riya ya nuna mutane illa ja'ala Allahu zaharahu tabaqan wahidatan sai Allah ya sa bayan shi sai ya zama tabaqatan wahidatan ka san baya spinal cord kun san gado gado ne ko to sai sandare sai zama guda daya to in baya kuma ya zama sandare ko ba za ka iya sujuda ban ka zo sujuda tun tsira za ka yi don haka sai allah maɗaukakin sarki wannan gado-gado sai allah ya mai da ƙashin sai zama guda ɗaya kullama arada an da kharra ala qafa duk sanda yayin yunkurin zai sujuda ya ga muminai sun yi ko sai tuntsira ta baya kun ji yadda ake ware tsakanin suwa fajirai muminai munafukai kuna ji jama'a thumma yarfa'una ru'usahum sa'annan sai mu'mine su dago kansu wa qad tahawwala fi suratihi allati ra'awhu fiha awwala marra Allah ya sauya surar da suka ganshi a ita da farko wadda suka yi inkari to yanzu sai su ga Allah a siffar da suka san shi faƙala sai ce ana rabbukum ni ne ubangijinku a cikin wata nuska ta musulun fa ya ana rabbukum sai ce ni ne ubangijinku fa na sai su ce anta rabbuna gaskiya ne kai ne ubangijinmu thumma yudrabul jisiru ala jahannam sannan sai a buga gada a akan jahannama kana iya cewa aljisru kana iya cewa aljasu duk daidai ne a larabci Jisiru gada shi yake nufi da siradi wata hillu shafa'atu sai kuma allah ya buɗe ƙofar ceto shine ma'anar wata hillu shafa'a saboda sai matsala ta zo sannan ake buɗe ƙofar taimako a ɗazu matsala ba ta bayyana ba amma yanzu an kafa gadar jahannama za a fara haurawa wasu za su afka to allah kuma ku lura da rahama shi take azaba ta zo sai rahama kuma sai kuma ya buɗe ƙofar ceto wa ya sai a ji ainihin muminai da annabawa da salihai suna cewa a cikin wata nuska ta muslim na madadin waya yaquluna ku yi haƙuri kamar yadda kuka ji na ce jama'a karatuttukan nan duk ana zuba su akan intanet ne duniya tana bin karatuttukan ne inda ba kwa tunani jama'a wallahi jama'a inda ba kwa tunani ana bin karatuttukan so shi yasa sai ka jinna cewa a wata nuska saboda wani yana can ƙarshen wata duniya a bosnia ko a wani yanki sai bugo waya sai ce ya ga karatun nan amma a cikin tashi nuskar ya ji waya kulu na ne to shi yasa sai ka ji na ce a cikin wata nuska wato in another edition a cikin wani bugu na littafin ga yadda ya zo sai kai ka ga wannan magana is not that relevant a uh, to me is relevant and to my target audience in totality the relevancy is there an fahimta jama'a wa na sai su ce Allahumma sallim sallim Allah ka kiyaye Allah ka kiyaye saboda yanzu an kafa gada ta tsallakewa sai me sai addu'a Ƙila ya rasulallah sai sahabbai suka ce ya manzan Allah wa mal jisru mecece ita wannan gada Ƙala sai manzan Allah ya ce dahdun dahdun an fahimta ƙala dahtun sai ya ce zamiya wa mazilla da santsi dahdun santsi mazilla zamiya gadar tana da santsi kuma an hauta zamewa ake shine ya ce dahdun dahdun shine zamiya mazilla sannan santsi ne da ita fihi khatatif a jikin gadar akwai fatsa kun san fatsa ko fatsa da ake su da ita to akwai fatsotsi man jam'i kenan wa kalalib akwai kalalib kugiyoyi akwai fatsa akwai kuma kugiya wa hasakun sannan akwai kayoyi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ita kan gadar ga santsi ga kaya ta iya yiwa ka ce how could that be ya za a yi gasan tsi ga tsaya ko a nan duniya yana faruwa kana cikin zamewa ka ji ka caki kaya balle can dama da uwar bala'i ce sunanta kenan fa'iza ja'at at-tammatul kubra Allah ya ce idan uwar bala'i ta zo ita ce mai kiyama ga kaya ga kugiya ga fatsa ta kunu bi najadin manzo Allah ya ce irin wadda take kasar najad najad naka ce najad anan ana nufin najad yankin iraki don a lokacin babu najad wannan ta saudiya domin wannan najad ta saudi arabia ba ta wuce shekara 180 da kafawa ba ko kun fahimta kamar in ka ji cewa tafawa balewa yana jawabi sai ka ji ya ce our new federal capital our new federal capital in ka ji tafawa balewa yana faɗi was he referring to abuja or lagos he was referring to lagos in ka ce a ah, to ai tun da ya ce biyu sai a ce ka duba zamanin shi mana zamanin ai bata dade ba so da annabi yake cewa najad wadda kayar da ake samu a najad karkai tunanin najad ta saudiya wannan ta yanzu a garin gaba ɗaya wannan najad bai wuce shekara 180 ba zuwa makamantan haka amma an ka jin najad a zamanin annabi ko da annabi yake nuna wajen gabas yana cewa daidai najad daidai najad nan ne karnin shedan zai fito annabi yana nuna wajen iraki ne shine nake gaya mana waɗannan karatutuka mu yi haƙuri mu koye su jama'a in ba haka ba shine muke ta jin gashi nan ana ta kwaba a tashoshinmu da ake cewa tashoshin sunna ba yadda aka iya abin ya zama siyasa takunu bi najad manzan Allah ya ce irin kayar da ake samunta a najad fiha shuwaika a jikin kayar kuma akwai kayoyi ku duba kaya ce amma a jikinta kuma akwai kayoyi gefe da gefenta yuqalu laha sa'adanu sunan wannan kaya as-sa'adanu wato zarnaqo fayamurru al-mu'minuna ka tarfil ayn muminai in suka zo wucewa kan siradin sai su wuce ka tarfil ayn kamar kiftawa ido wa kalbarq haka kuma wasu su wuce kamar walƙiya wa karrih wani ya wuce kamar iska wa kattair wani ya wuce kamar tsuntsu wa ka ajawidil khayl wasu ka wuce su wuce kamar ingarmun dawakai kamar ingarman doki wato ana faɗin darajojin wucewar wani kamar kiftawa ido kaga kiftawa ido ya fi kiftawa walƙiya kiftawa walƙiya ya fi tafiyar iska tafiyar iska ta fi tafiyar tsuntsu sauri tafiyar tsuntsu sauri kuma ta fi tafiyar doki haka kowa da gwargwadon aikin shi warrikab manzan allah ya ce wasu kuma kamar ingarmun abeban hawa kamar ingarman jaki yanzu kana jin gudun jaki ya kai kama gudun doki ne to haka gwargwado gwargwado fanajin daga cikin musulmi za a samu wanda zai kubuta musallamun ya kubuta lafiya kalau wa makhdushun akwai kuma wanda za a kakkarce shi mursalun shi ma ya kubuta wa makdusun wa makdusun akwai kuma wanda za a gaggabje shi shine ka kiyaye bambancin makdush makdush an kakkarce shi a kwankwantale shi amma mursalun sai a sake shi ya wuce akwai kuma makdusun wanda za a yi ta gwabzar shi sai ya faɗo <laughs> kai annabi ya iya larabci his excellency kenan annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama shine his excellency duk ka je ka gama digirinka ka yi masters ka yi phd ka zama alwutsu-wutsu a wajen karatu ko sai ka zo ka duba dictionary kana karatun larabcin annabi annabi ya kura karatunka wa makdushun wani za a kakkarce shi mursalun amma sai a sake shi wa makdusun wani kuma za a ainihin gwaggwabje shi finari jahannama ya sha duka a wutan jahannama zai fada kenan hatta idza khalasal mu'minuna minan nar ku yi hakuri lokaci ya wuce amma za mu karasa karatun hadisin mako in yazo sai mu karanta tsakiyar hadisin sai mu dora saboda muna son fikirar ta shiga sosai ne Finari nari jahannam a cikin wutar jahannama ya sha duka hatta idza khalasa almu'minuna minan nar sai muminai sun gama kubuta kaf daga wuta sun tsallake fawallazi nafsi biyadihi zan Allah ce na rantse da Allah wanda raina yake a hannun shi ma minkum min ahadin bi ashadda munashadatan lillahi fi istiqsa'il haqqi wallahi a wannan rana babu wanda ya fi ku muminai magiya game da gaskiya lillahi yawmal qiyamati li ikhwanihim alladhina finnar ku natsu da kyau don ku fahimci wannan gabar ba mun ji wasu sun haye ba wasu sun afka waɗancan da suka haye sai kuma su tsaya sai su ta roƙon Allah su ne wa Allah magiya ya daure ya fitar da waɗancan da suka fada shine sai manzan Allah ya tsaya yana musu wa'azi ya ce kun ganku da kuke da naci a nan duniya da magiya ko to magiyar ku ba ta kai magiyar muminai ba a ranar nan suna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya fitar da 'yan uwansu da suka faɗa wuta saboda kun taso tare da mutum fa sai hasken shi sai dim sai abubuwa su rikice sai a ji bab ya faɗa kai kuma ka haye za ka shiga aljanna sai kuma ka durkusa kana roƙon Allah ya na suna cewa rabbana ya ubangijin mu Kano ya sumu na ma'ana Allah ka taimake mu ka fitar da su tare da su muke azumi wa yusalluna da su muke sallah wa yahujjuna tare da su muke hajji fa yuqalu lahum sai a ce da su akhriju man araftu dama kun ji farkon karatun me an buɗe ƙofar ceto an buɗe kofa ceto kun ga mumine za su yi ceto sai allah ya ceto ku da kuka roki a fidda su ku shiga wuta ku fito da su fatuharramu suwaruhum ala nar sai Allah ya haramta wuta ta ci sura su don haka in ka shiga ko wana ya gwabsu amma fuskar shi tana nan za a iya gane shi don haka sai ka ce hannun ka taho ka kuru hmm. an gane jama'a fayi na halkan kathiran sai su fito da halittu da yawa jama'u da yawa kad akhadhatin naru ila nisfi saqaihi wani wuta ta ci shi hatta kai rabin kwaurin shi dama da hagu surar bata gama bacewa ba wa ila ruku yi wani kuma ta kai har zuwa gwiwoyin shi ya na sannan sai kuma su waɗannan mu'mine su ce rabbana ma yafi ha ahadun mimma martana bihi duk waɗanda ka umarce mu mu ciro su ya Allah ba wanda ya rage fa yaqulu sai Allah ya ce irji'u ku koma kun ga rahama Allah roƙon shi aka yi a shiga amma an shiga to ku koma faman wajattum fi kalbihi mithqala dinarin min khairin fa akhrijuhu ku je duk wanda kuka samu zuciyar shi akwai alheri daidai da dinare daya to ku fito da shi fa yukhrijuna khalqan kathiran sai kuma su je su sake fito da halittu da yawa jama'u da yawa kun ga Allah ko shi ya san abin da ba su sani ba su suna ganin mun gama fito da waɗanda muka sani sai Allah ya ce a ku koma akwai saura ku je duk wanda kuka ga yana da sauran alheri daidai da dinare daya ku fito da shi nauyin dinare sun ma ya na rabbana lam nazar fiha ahadan mimman amartana in suka da sai ce ya ubangiji duk wanda ka umarce mu masu alheri wanda ya kai nauyin dinare daya ba wanda muka bari sun ma ya ji'u Allah ya ce ku koma faman wajattun fi qalbihi mithqala nisfi dinarin min khairin fa akhrijuhu wanda duk kuka samu alheri a cikin zuciyar shi daidai da rabin dinari nauyin alherin shi ya kai rabin dinari ku fito da shi fa na halkan kafiran. su sake ɗibo jama'u da yawa su fito da su Sun ƙolo na sannan sai su ce rabbana ya ubangiji lam nazar fiha man amartana ahadan duk waɗanda ka umarce mu ba mu ga kowa ba ya kulur ji'u. Allah ya ce ku koma faman wajadtum fi kalbihi mitkala, zarratin min khairin fa akhriju wanda duk kuka samu alherin da ke zuciyar shi ya kai daidai da kwayar zarra daidai da kwayar komayya to ce komayya komayya wata halitta ce wadda ba a iya ganinta sai rana ta fito in rana ta fito ta hudo ta wundan ɗakinka in kana inuwa ka hangi sai ka ga wasu ƙwayoyi da ake cewa 'ya'yan rana ko to kowane ɗaya shi ake kira komayya da larabci shine zarra kaji fassara ta ɗaya fassara ta biyu ta zarra suka ce wani ƙwaro ne ɗan mitsili ya fi komai ƙanƙanta cikin halitta yakan sauka a cikin girakka saboda ƙanƙanta ya yi ƙwai ya yi ƙyanƙyasa baka san ya sauka ba allah ya ce ku je duk wanda kuka ga akwai alheri tattare da shi daidai da kwayar zarra fa akhrijuhu ku fito da shi fa na halkan kasiran ku duba fa jama'a tun ɗiba farko su suna ga sun gama kwashewa amma kuna jin suna ta ɗibo jama'u Kolo na sai su ce rabbana lam nazar fiha khairan ya ubangiji ba mu bar wani alheri ba a ciki duk wani alheri kam an gama don ƙarshen ƙanƙanta halitta shine zarra to duk wanda yake da alheri daidai da zarra mun ɗauko shi wa kana abu sa'idin khudri ya kulu abu sa'idin da ya ruwaito wannan hadisi yakan ce in lam ne bi hadhal hadith jama'a idan ba ku gaskata ni ba game da wannan hadisi cewa daga manzon Allah ne faqra'u in shi'tum to in kun so sai ku karanta Allah yana cewa inna Allah la yazlimu mithqala zarra. ai Allah baya zalinta ko daidai da kwayar zarra ma'ana in dai ka taɓa yin alheri ko ko daidai da kwayar zarra ne Allah ba zai baka a wuta ba don ya baka a wuta to alherin ya zalunce ka kenan to Allah baya yin haka ina jam jam da wayak sai kai jam sai ka ci 140 sai a ce baka kai cut of mark ba sai aka ka da kai ka sake yi dole ka koma kana faci an zalunce ka for the years you spend for the money for the resources kamata a sanya za a yi da wannan yaron amma sai a ce baka kai yadda ake so ba eh to shi shikenan to an zalunce ka according to this theory of Quran shine in dai kana da wani alheri to in mutum ya rubuta jarabawa ya ci zero to ya koma ya sake zero to ya koma to wannan zero ne amma ana neman ya kawo 89 ya zo da 160 to sai a yi tunanin to me za a yi koma masu ilimi ne 180 ya zo da 89 ba ku fahimci statistic din ba ba ku makin jarabawa ne according to makin jarabawa wannan bai wuce 50% ba to ko da 50 ya samu over abinda ake nema 169 ya samu 50 yana nuna akwai wani tabukawa da ya ko muna son mu nuna me zalunci me adalci adalci shine ya faɗi gaba ɗaya to ba a bukatar shi amma ya yi wani katabus to sai a san to irin waɗannan wace makaranta ya kamata a kai su abin da muka taɓa zama kenan gwamnatin saudiya ta nemo mu aka zo aka ce a zauna waɗannan 'ya'yan hausawa da suke yawa, 'ya'yan hausawa sun yawa a maka kusan sun fi 'ya'yan larabawa yawa 'ya'yan hausawa sun fi 'ya'yan larabawa yawa musamman shari'a mansur jabal ghurab na kasa da waɗannan hausawa sun fi yawa da 'ya'yan bare bari duka hausa ake kallon su da fulani sau da haka sun zama matsala idan balarabe ya shigo jabal gurab in so kama shi sai su daga shi su mishi ina aka saka sai su cire mishi riga shi sai su tatike shi sai su kore shi sai fito anguwar da gudu daga shi sai gajeren wando sun zama bala'i sai aka kira mu don muna bi ne lokacin da su mala abdullahi muna yawo muna wa hausawa wa'azi sai abin ya attracting gwamnatin saudiya a ah, waɗannan mutanen fa masu wa'azi ne amma fa by extension suna taimakon mu ne saboda waɗannan yaran sun zama bala'i an rasa yadda za a yi da su ba an rasa yadda za a yi da su ba waya kake ba kana waya ko sai su taho da mashin da gudu sai su karbe ta sai su yi bansu su yi slowly sai su gudu sun zama bala'i sun gallabi kuwa an rasa ya za a yi da su sai a gane a ah, ashe waɗannan ha'a ne musu wa'azi suna saurari wallahi sai ga sss sun zo gurinmu ku ne masu wa'azin nan hausawa muka ce sosai dama waɗannan suna jin wa'azi muka ce sosai <laughs> ne bayan an gama aikin hajji sai aka kira mu taro da Allah mai za mu ba da shawara sai muka ce mu abin da muke ba da shawara waɗannan yaran suna da hazaƙa sun gama secondary school mafi yawancinsu suna da credit takwas credit tara amma policy na saudiya in kai ba ɗan saudiya ba ne ba za ka yi university ba to 'yan sudan sai su tura 'ya'yansu 'yan ethiopia 'yan somalia 'yan misra sai su tura 'ya'yan sai su je su yi karatu a gida sai su dawo kuma sai saudiya ta ba su aiki to shi kuma bahaushe fa ba zai zo najeriya ba da muka tara su ku rinka tahowa ku zo gida ku yi karatu abinda wani yaro wawa ya miƙe ya fice mana to ku fidda kuɗi mana yadda mun zo za mu ci kuɗi amma ku ba kuɗi mu ma muna ganin ku cikin wahala yaushe muka zuwa mu sha wahala na ce to nan fidda kuɗin ake ce to ai nan akwai abinci akwai wutar lantarki can kuwa gida an ce ba wutar lantarki yau aka zuwa ya rayu ba wutar lantarki mi kaka ci haka su gwamnati suna ganin suna sauraron mu mu kuma muna bin su ne da lalama suna sauraron mu amma wani abu ko hazakar da 'ya'yan hausawan maka suke da ita wajen haddar ƙur'ani haddar hadisi haddar littattafai ƙwallo ka yi haƙuri fa ba na kwamutsa ba ne a ina faɗa maka duk inda Allah ya musu baiwa ne ƙwallo yanzu akwai wani yaro alhausawi ko har gwamnatin saudiya ta mai da shi ɗan ƙasa saboda ya iya ƙwallo bahaushe ne zaka ji ana labari ana hausawi hausawi dan shari'a mansur ne to sai muka ba su shawara muka ce ku saka waɗannan yaran cikin jaish kuma ku ba su jinsiya ma'ana ku mai da su 'yan ƙasa sai ku ɗauke su sai su yi wannan sojan da ake wucewa ana ihu wanne ne mai sunan shi kurtu muka ce ku mai da su kurtu kun ga su bakin fata mun gaji wahala duk da yaƙi ya tashi za ku yi mamaki waɗannan yaran suna da ƙarfi wallahi an nuna mana an karbi shawara amma da aka je aka dawo